Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon da ya gabata shirin ya taɓo halin da ɗaliban makarantun bokon na su ke ciki a jamhuriyar Nijar a wani lokaci na farkon shekarar karatu. Ƙarancin kayan aiki da suka haɗa da littattafai da sauransu na daga cikin matsalolin da aka gano cewa suna barazana wa ɗorewar harkokin ilimin yara masu tawaya a makarantar makafi Ecole Soli abdulrahman da ke birnin Yamai. mahimmancin ilimin zamani a rayuwar yaran da ke da tawaya kamar yadda abin yake a rayuwar kowane mahaluki abu ne da wani jigo a makarantar makafi malam musa nasir ya ja hankulan iyaye a kansu ya kuma bayyana damuwa kan yadda takunkumin da kasashen yammacin afirka suka bawa nijar ya ritsa da kayayyakin karatun kasassu a bana eh, bara ma mun tattauna da gwamnati a ko kayan da aje to suna yana dimin bana an samu an ka raba mai a kosa da an ci an kai komanda ba su shiga bar hannun shi gwamnati na biyu kuma in ka ɗauki na ma san can kamar abinci misali shinkafa da ko ina dai an san da akwai ɗauye samun gare ta a nan to da yawa muna samun taimako wajen gwamnati kamar minista namu na population mai kula da persona handicapé da kuma minista namu na education da kuma da yawa kamar masu ka taimako a nan suna ba mu taimako na abinci su shinkawa su masara da su mai to kaga abana wanda ba a samun shi a nan Nijar to balle ma su ce su so don su zo su kawo mana taimako to shi na muka ci ga matsala har yanzu muna cewa ya shahe mu sosai sosai wanga takunkumi da an ka sama Nijar ne muna fata za a samu a sassanta saboda adibi mu ma ku kanmu duka yaran mu ɗaya suka da yar dun Nijar saboda ga abon mu baya mu rishi samun umfani wannan education na yara tunda in ba su zo makaranta ba kuma wasu 'yan baraza su yawa sosai a cikin Nijar. Don shi na muka wanga kira Allah sa a samu a sassanta saboda mu ma mu samu amfanin wannan education saboda yaran mu su ma su ci gaba. Wani irin kira ne ko kuma jan hankali za ka yi zuwa ga iyayen yara da kuma a ɗaya gefe gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda a baya suka saba ɗaukar ɗawainiyar eh, kayayyaki da dukkan abubuwan da da ake bukata. Lalle yanzu duniya ta ci gaba gasu mai da ɗiyansu kama abin da ya kamata a ɓoye a cikin ɗaki. Ya kamata yanzu abin education kinga na yara a ko'ina ana yin shi. duke in ka ɗoka da ya zama ɓangaren inda adda makaranta na koyon malamai wanda aka ce ma ikon normal can duka malamai ana koya musu yanzu brel na rubutu ga na makafi to shi yasa nika roƙon uwaye duk inda yaron su yake hiddo su su ba shi wannan amfani saboda ta shi makaranta da ya ci amfaninta uwaye ga su bar ɗiyansu a gida a su hana musu zuwa makaranta yanzu an buɗe ta ko'ina yaro yana iya zuwa ya karatu su kuma wajen ɓangaren masu taimaka muna eh, muna kira su dibi makarantar ga tamu a bana na taimako duk wanda ya taimaka ya taimaka ma dan gobe na yara na yan ɗauka da yawan su ɗiyan talakawa na annan ba su da abin da za su iya taimaka ma makaranta da shi ma gwamnati abin da ya saba badawa misali minista ta tamu ta population ya kamata su samu su taimaka muna don mu ci gaba da karatu tunda abincin da gare mu baya isan muna nan mu ɗauki yara a makaranta ko nan da zuwa wata guda abinci ya ƙare kuma muna kai mu sosai da gwamnati tunda ya samu daidai da duka yaran Nijar ba a miro yaran mu baya ba, da kuma muna kai godiyanmu da su duka kin da sun ka saba taimaka muna na tabbatar da ko yanzu sun ka ji wannan kira za su yi gudu su kamar da taimako don mu ci gaba da karanta suwar yara. Uwaye su kuma ga su gaji duk abin da ka iya yi ka samu kai ma yaranka tunda shi ɗaya na zai iya kare yaran nan naka da bara. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Malam Musa Nasir na makarantar makafi Ecole Soli Abdurahman da ke birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na